إن الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثبت الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شلات يو لسنين goma sha takwas da wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna godiya ga Allah subhanahu wa da ya kaddara haɗuwanmu a daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai alhurma wata mai albarka muna godiya da Allah ya subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna cikin waɗanda suke halin rayuwa kuma Allah ya ba mu ikon azumtan wannan wata mai albarka a daidai wannan lokaci da hali da ɗawainiya da ake ciki da kuma rayuwa mai wahalan sha'ani wacce take babai da jarrabawa wadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a ana cikin jarrabawa ta bala'i na rashin lafiya da ake ta bayani muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki kuce rayuwa kuma da ake cike muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana Allah subhanahu ala ya kawo mana sauki a daidai wannan lokaci muna kuma addu'an Allah subhanahu ala ya karbi ayyukan ibadunmu a matsayin ibada wadda ya da su suka zama karɓaƙo a gurinsa Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya fasa hamu cikin aburburansu. Allah ya haɗa mu da su cikin ni'imarsa Allah subhanahu ala. ya yaye mana dukkan wata damuwa duniya da lahira Allah ya samu gama da duniya lafiya a wannan majalisi za mu ci gaba da karatu ne a cikin ayoyin da Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani a cikin suratul zumar waɗanda muke abunan bibiyansu a suratul zumar a cikin waɗannan ayoyi mun ga yadda Allah subhanahu ta'ala yake maganar bayan Allah su koma ga Allah tuba su yawaita istighfari da tuba su kuma mai al'amarin su ga Allah subhanahu wata'ala tattaro yanayin su koma gare shi sai Allah subhanahu ta'ala ya ba su sauki cikin duk abin da ya su Allah subhanahu ta'ala sai ya gafarta musu dukkan zunubansu sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya shigar da su cikin rahamarsa muna fatan Allah ya samu gane waɗannan abubuwa ya kuma ba mu ikon komawa ga gare shi kafin lokaci ya ƙure don ka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa anibu ila rabbikum mun gama da wannan wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum insha Allah wannan za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فَرَّطْتُ فِي ذَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت لمن المتقين أو تقول أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نعم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين نعم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نعم الله سبحانه وتعالى يشي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كبي ما في كاو أبون دعاك سوكر زواغ عليكم min rabbikum daga ubangijinku mafi kyawun abun da aka saukar zuwa gare ku na alƙur'ani mafi kyawun abun da aka saukar zuwa gare ku na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ikon nutsatsu da su da kuma bayani da su domin Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmata wato wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya inganta ya fada cewa lalle an samu ya fada to wannan magana in duk abin da ya fada na shar'anta shari'a to ya zamanto wahayi ne kuma sannan ba bisa son rai ko rashin son yadda da Allah ya ji wannan ba ko ya shar'anta wannan ba haka Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewa dukkan bayan Allah wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abun da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku min qabli an ya'tiyakum azabu baghtatan Sun kafin azaba ta zo muku ba zato ba tsammani kwatsam wa an tumla shuru na alhali ba ku ji a jikinku cewa tana zuwa ba sai kuma ba za ku yi sensin cewa ga azabar tana zuwa ba a haka kawai azabar za ta zo ba zato ba tsammani kwatsam ta zo ta gama da ku to ashe Allah subhanahu wata'ala yana nuna wa mutane duk yanayin da ake ciki idan sun tuba zuwa gare shi suka koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai yafe musu domin shi Allah shine mai gafarta zunubai gaba daya inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala ce ku koma ga Allah subhanahu wata'ala musamman duk da sako ya kai sako rayuwa ta kai matsayin da banda sabon Allah ba abinda da aka sa a gaba banda yin abun da bai dace ba abun da ake yi idan rayuwa ta zama haka to a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a gaya masa damuwa a tsaya a jajirce wajen dokokinsa a tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala a nisanci shirka a nisanci dukkan miyagun ayyuka za ta yi wannan sai ka gaggaba gaba daya al'amari ya zama mai sauƙi a gurin mutane domin Allah subhanahu wata'ala shi ne ya yi umarni da haka cewa an yi buri la kuma. wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsaru yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaiku ku bi mafi kyawun abun da aka saukar zuwa gare ku bi ma'ana ku bi alqur'ani gaba ɗayansa dungurungumcinsa wai ma'ana akwai wani abu shi ne mafi kyau akwai wani abu da ba shi ne mafi kyau a wata hassana ma'un zila shi ne alƙur'ani gaba ɗayansa don Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabiha mafaniya ta ƙashi'iru min juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allahu nazzala ahsana hadisi. Allah ya sassaukar da mafi kyawu kyakkyawan magana Allah ya saukar da shi wani mai kyakkyawan magana shine alqur'ani to Allah ya saukar da shi kitaban mutashabiha shine alqur'ani littafi ne wanda kama da juna ko ta ina yayi kama da juna wani shine alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi idan kuka ce za ku bi alqur'ani ba za ku huta kuma idan kuka bi alqur'ani kun huta kun tsallake kuma Allah subhanahu wataala ne yayi umarni da abi alqur'ani gabaɗayan ɗayan alqur'ani ahsana ma unzila ilaykum wa man ahsanu min Allah qawla wa man min Allah qila waye waye wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala faɗin kyakkyawar magana babu mai faɗin kyakkyawar magana shine Allah to alqur'ani iyakar kyakkyawar magana ke shi sa Allah ta Allahu nazzala ahsan alhadith ita kuma kitaban mutashabiha don haka alqur'ani shine mafi kyawun abun da Allah yake umartan ku da ku bi shi shine wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abun da Allah ubangijinku ya saukar ko mafi kyawun abun da aka saukar muku daga ubangijinku shine Allah subhanahu wata'ala min qabli an ce kuma na azabu ku baghtatan tun kafin azaba ya zo muku ba zato ba tsammani ko kan abin da ba ka tsammani ko ba a zato ko ba a tsammani aka ce ya faru kwatsan wani ba karamin tashin hankali ba ne ba karamin tashin hankali ba ne a ce wani bala'i ya faɗo wa mutum kwatsan ko wani wata jarrabawa ta faɗo wa mutum ba zato ba tsammani ba ƙaramin jarrabawa ce saboda ka ana son idan mutum ya zo ya tabbata yana tsoron Allah sau da kafa yana tsoron Allah a sirrance da bayyane anan yana jin maganar Allah sau da kafa yana jin maganar Allah a sirrance da bayyane idan mutane suka zama suna jin maganar Allah a sirrance da bayyane dukkan sauki a rayuwa zai zo musu da izinin Allah idan mutane suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala suka koma gare shi suka gyara ayyukansu suka bi abin da yake shine daidai dukkan wani abu mai sauki Allah subhanahu wataala zai zo musu da shi dukkan bunƙasan tattalin arziki Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da shi dukkan abun da zai zamanto bala'i ko damuwa ko rashin kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala zai gusar da shi haka Allah subhanahu wata'ala ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan tun kafin azaba ta zo muku baghtatan hatta tashin alkiyama baghtatan za ta yi Allah ya faɗi la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba face ba zato ba tsammani ko kawai haka za ta faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ɗayan ku zai je kasuwa yana sayan kaya yana mika kudi mai kaya yana mika kaya kafin su ankara tashin alkiyama za ta faru wani yana zama zai ci abinci ya dau yankin abincin da zai kai bakin sa kafin ya kai bakin tashin alkiyama za ta faru don haka abun da azaba zai zo daga gurin Allah idan sako ya kai sako yawan saba Allah a doron kasa musamman a ce ga shirka kin zin Allah ko haɗa Allah da wani ko ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a ba wani abu koma bayan Allah kuma da haƙƙoƙin Allah subhanahu wata'ala a koma da su zuwa ga wasu koma bayan Allah ko maimakon tawakkali ga Allah ya zama ana tawakkali ga wani Allah to idan koma ga wannan to gaba ɗaya fa al'amari zai lalace rayuwa ba za ta yi kyawu ba cikin ana so kuma rayuwa ta yi kyawu a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a tsaya tsayin daka a gaban Allah abuna a ga dokokin Allah wajen jin su sau da kafa shi ke na kawai sai komai na damuwa sai ka da izinin Allah ya gushi akwai irin jarrabawa da Allah zai iya jarraba bayinsa wani sayi ya jarrabi mutum ko a cikin lafiyarsa a ɗaiɗaikun mutane za a iya jarraba mutum a cikin lafiyarsa wani sayi a cikin lafiyar iyalansa bisa a cikin lafiyan 'ya'yansa wani sa'i a jarrabi mutum a cikin dukiyarsa harkar a dukiyarsa ko a jarrabi mutum a cikin harkar wato eh, eh, rayuwarsa ta ko da da ka tsammani duka wannan yana iya faruwa ko da kuwa mutum yana bin Allah sau da ba wannan kuma Allah ya kan yi shi ne don hikima irin tasa don hikima irin tasa subhanahu ta'ala don ya daga darajar mutum wani damuwa ta sa darajarsa ta ɗau wani sai da ya zamanto cikin wani irin yanayi Allah subhanahu wata ya daga darajarsa to idan Allah ya daga darajar mutum ko da abin sa damuwa ko jarraba da masa sai zama kankare wani zunubi ne wannan jarraba sai zama an kankare masa zunubinsa sannan darajarsa ta dago a duniya darajarsa kuma ta dago a lahira don ka irin waɗannan damoyi da za su zo wani lokaci ko wani lokaci ko kuma wasu abuna eh, wani yanayi ko wani yanayi ko ga wasu ɗaiɗaikun jama'a saɓanin wasu ko kuma a cikin al'umma a wani gari wanda wani gari to irin waɗannan jarrabawoyin su waɗannan ba makawa za a iya samun su lokaci bayan lokaci Allah yana jarraba bawa bisa ganin damarsa da yaddarsa don ya ɗaga darajar bawan ko don ya kankare masa zunubi ko don ya yi masa wani abu da yake so ya yi masa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai don haka za a iya ganin wani kare ce ah, to an ce in mun bi Allah sau da kafa ba za a samu damuwa ba ba za a samu matsala ba to gawa ne kullum ma shi a masallaci ke ini ko banda karatun Qur'ani ba abun ciki amma kuma har yanzu aljihunsa ba sisi a'a ka dauka cewa karatun Qur'ani zuwa masallaci a zauna yin ibada salloli da sauransu wannan su ne za su cika mutum aljihu da kuɗi a'a mutum ne yin waɗannan tun Allah ga dama yana iya jarraba shi da rashin ƙarfin tattalin arziki wannan kuma ba don komai ba sai irin tsari da Allah yake so wani ma idan aka bar shi a cikin irin wannan yanayin ya fi tabbatuwa akan biyayya ga dokar Allah haka soyayya da Allah yake masa ya yake barin sa cikin wani yanayi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya jarrabe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an turo masa zaɓi daga gurin Allah Allah subhanahu wata'ala zai mayar masa dutse kaza da dutse kaza manya-manya da suke cikin makka Allah zai ne da su dukiya taska na dukiya zinari da azurfa na kakarin amfani da su ba yi ba talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rabu ya ubangiji ina roƙonka abin da na fi so ya Allah abin kamar yadda nake wata ran in ji yunwa wata ran in ƙoshi wata ran in rasa kuɗi wata ran in samu wata ran in rasa wata ran in samu ya Allah duk lokacin da nake cikin jin yunwa da damuwa sai zamanto tabarwa'tu ilayka sai kaga na zama na karkaso na dawo ina yawaita addu'a cikin kaskantar da kai zuwa gare ka sannan a lokacin da kuma nake cikin koshi da wadata ya Allah sai zaman tauran kuma ina ƙara gode maka haka ya ubangiji Allah al-abani ya ma'ana ke zama yau fari gobe sun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nemi haka haga ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya san da irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yakan bar shi a rayuwa irin yadda yake so ya bar shi to haka nan za a iya samun mutum bawan Allah ne kuma mai kokari ne wajen bin Allah sannan mai kokari ne a addini mai kokari ne a ibada mai kokari ne a kaza mai kokari ne a amana amma in Allah ya ga dama sai ya takaita masa harkar samu saboda ne don Allah subhanahu wata'ala ya faɗi nahnu qatanna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya sannan kuma ita duniya ba ita ce ma'auni ba gurin Allah ba ita ce ma'auni ba gurin Allah da a ce duniya ta lautar da duniya ta kai wato wannan ma'auni darajanta ya kai awun nauyin fuka cikin sauro guda ɗaya to da kage da Allah zai da mu'mini waɗanda suka bijire ko suka ƙirin Allah da ta da Allah zai da su amma Allah subhanahu wata'ala bai ɗau duniya komai ba haka ya sanya za ka iya ganin mutum mafi ƙoƙari da himma a cikin bin Allah amma kuma in kana maganan abin duniya sai ka gan shi takaitaccen abin duniya yake da shi mafi ƙoƙari da himma a wajen himma wajen ibada amma in kana magana a kan abin da yake abin duniya sai ga taƙaitacce ne don ka mun faɗi wannan dogon bayani mai hankar wani ya ji Allah subhanahu Ta'ala da yake cewa a dawo zuwa ga Allah a karkata a koma zuwa ga Allah mu ko muna tabbatar da cewa komawa ga Allah shine jin daɗi a rayuwar duniya da rayuwar lahira to kar wani ya mummunan fassara ga abun da alƙur'ani yake faɗa cewa an ce in an koma ga Allah to ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali da wadata da sauransu da wadata zuci da wadata a doron ƙasa to shi kuma gashi ya koma ga Allah yau shekara kaza baya fashin jami'i amma kuma ga yanayin nan a'a kuma sai wannan mummunan fassara wannan duniya da abin da ke cikin shi ba ma'auni bane a gurin Allah ko ba ita ce jin daɗi ba wa ya gaya wa mutum cewa wanda yake da shaguna da kudi da waye shine wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya kuma zai fi kowa jin daɗi a lahira wannan ba haka ba don haka al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake raba yadda ya ga dama babban abin da yake so kawai shine a samu jinuwar lahira kuma duk wanda ya bi Allah wannan tabbas zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar duniya nutsuwa da kwanciyar hankali ko ba sun taru ne cikin abun duniya ba a su wani a hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ke gudanar da su yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ke yin su yadda ya so haka Allah subhanahu wataala yadda yake yi da yadda ya so da yadda ya ga dama a nan in mutane sun bi Allah sun huta kuma in mutane su bi Allah za su samu sauƙin rayuwa kuma za su samu kwanciyar hankali sannan ni'ima ta security da ni'ima ta kwanciyar hankali da ni'ima ta jin daɗi da ni'ima ta walwala duk gaba ɗaya za ta samu jama'a sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ne wa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa sai mutane za su tsaya su miƙe akan tafarkin Allah to da mun sha da su ruwa daga sama mai yawan zuba wanda yake dauki da albarka da amfanin gona mai albarka da sauransu Allah subhanahu wata'ala yana yi wa mutane dukkan abun da zai musu na ni'ima dukkan abun da zai musu na jin daɗi a lokacin da suke sa yana iya jarraba su ba sa jin sama ya iya jarraba su su samu abin da suke so Allah yana iya bada duniya ga wanda yake son su ko yake masa biyayya da ma wanda baya masa biyayya amma baya bada lahira sai ga wanda yake son su, kuma sai ga wanda ya ya bi shi Allah subhanahu wataala sau ba bai kuma hada Allah da komai ba zaka wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abun da aka saukar muku daga ubangijin ku shine alqur'ani min qabli an ya'ti kuma al'azabu baghtatan tun kafin azaba da zo muku ba zato ba tsammani kwatsam wa antum la tash'uruna alhali ba ku ji ba ku sansi an taqula nafsun ya hasrata ala ma farwattu fi jambillah ka je ga lokacin da rai za ta rinka cewa ya hasrata ya kai tonta ya kai tona alama farwattu fi jambillah bisa ga wuce gona da iri da nayi a ɓangaren Allah subhanahu wataala ta'ala kar dai ta je ga wannan hadi Allah tun ba a dawo lokaci ya kure rai ta zo tana nadama tana cewa ya asaranta akan yadda ta wuce gona da iri a hakkin Allah kar dai ta zo tana faɗin wannan haka rai ta tuba daga abin da ke ta kuma yadda da Allah subhanahu wata'ala ta tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta bi Allah subhanahu ta'ala tun kafin lokaci da ya kure rai ta zo tana magana tana cewa ya kai tunta ya hasaranta a kan abun da ta yi bisa ga wato haƙƙin Allah ya kamata rai ta lura da wannan wa in kuntu lamina sakhidin duk da cewa da na kasance cikin masu izgili na kasance cikin masu izgili kan rai ce wannan kan rai ce wannan abin da za a yi rai ka bi Allah ka yadda da Allah ka bi umarnin Allah ka bi dokokin Allah kar ta bari har sai lokaci ya kure sai yanayi ya kai yanayi rai ta zo ta wayi gari tana nadama tana cewa ya hasaranta ya kaitonta ya meneninta a bisa abun da ta gabatar fi zambilla a bisa abun da ta gabatar na haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ta yi a kan haƙoƙin Allah don haka duk abun da yake haƙƙin Allah ne duk abun da yake haƙƙin Allah ne to mutum ya yadda ya haƙura ya bi duk abun da yake haƙƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala mutum ya yadda ya haƙura ya bi shi idan an bi haƙin Allah subhanahu wa ta'ala to shikenan an huta idan an ba da haƙƙin Allah kamar yadda ya kamata bisa gwargwadon yadda mutum zai iya an samu sauƙi a gurin Allah to haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa abuna ko ta kula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin ko kuma rai ta kama shi nadama law da mana Allah ya shirya da ni da na zama da cikin masu tsoron Allah lokacin da lokaci ya riga ya kure rai ta fada cikin halaka da can ta saba wa Allah ta yi abin da ba daidai ba yanzu ta riga ta fada cikin halaka da damuwa da rashin kwanciyar hankali ta kuma tana nadama tana cewa ba a ce mana ta sani da mana ba ta yi cikin ba a cikin haƙƙin Allah da ta sani da mana ba ta zamanto ta yi kaza wannan bai kamata ba lau ba baɗe tana bude ƙofar shaitan ne fa inna lau taftahu ba shaitan lau tana bude ƙofofi ne na shaitan wa kan wa cikin suratul eh, qalba sula ita eh, da yawa lau da laita abinda ce illa kawai tabbatar da nadama da abu eh, koma baya ga rayuwa don haka Allah subhanahu wata'ala yake hanawa gwanda abi Allah tun lokaci da kure ba ba sai an tsokani Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya waiwayo ya sake kama mutane da fishin an tsokane shi cikin tsokara ba ka abi Allah subhanahu wata'ala su da kafa suka samu tsira أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين فأكون كجري hina tara al'azaba lokacin da suka azaba ido da ido lokacin da suka azaba ido da ido su zo suna cewa lau annali karwatan wallahi da a ce mana za a sake komawa duniya a sake bani dama na gaba tun koma duniya da kuntu minal muhsinina wallahi da na zama ai fa akuna minal muhsinina fa akuna minal muhsinina wallahi da sai in zama daga cikin masu kyautata aikin su domin Allah Allah subhanahu wata'ala yace kar dai ta je ga wannan kar dai ta je ga wannan aw taqula hina tara al'adaba law anna li karwatan fa'akuna min al-muhsinin kar sai an zo rai lokacin da ta ga azaba ido da ido ta ga bala'i nan za ta rinka cewa wallahi da za a sake komawa da baya da na zama cikin masu kyautata aikin su domin Allah a'a a gyara tun ba a koma ga Allah ba a gyara tun ba a mutu ba a gyara tun ba a jika lokaci ya kure ba a gyara tun nadama ba ta biyo baya ba a bi Allah subhanahu wa ta'ala kar a bari sai an zo ga nadama shi yasa Allah ce bala ja ja'atka ayati ina tabbas ayoyi na sun zo maka fa kazzabta biha amma sai ga sunan ka ƙaryata su ka ƙaryata ayoyin wa takbarta sannan kai girman kai wa kunta al kafirin sannan ka zamanto daga cikin kafirai waɗanda suka bijire wa dokokin Allah ai ayuna sun zo maka kuma ka bijire wa dokokin Allah ta idin Allah subhanahu wa ta'ala ba ayoyin sun zo ba ayoyin sun zo amma ka kauce ka idin Allah subhanahu wa ta'ala to a yanzu ne kake jira a ne a ne da kai tukunna yanzu a sake baka dama ta gaba an duka daman da ta wuce a baya ba dama ta wuce ba lokacin da dama ta wuce mutum bai abin da ya kamata ba to yanzu ne zai abin da ya kamata babu abin da mutum zai yi a yanzu musamman in dama ta wuce saka mutum ya jira ya bi Allah subhanahu wata'ala a daidai lokacin da ya kamata ya bi Allah mutum ya yadda Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya kamata ya yadda da Allah har mutum ya wuce gona da iri a lokacin da ake bukatun ya koma ga Allah sai wata rana lokaci ya ƙure ya zo yana nadama yana wasu abubuwa waɗanda ba haka ba shi ya yi abun da zai yi domin Allah yana mai girmama Allah yana mai yadda da Allah subhanahu wa ta'ala yana mai yadda da Allah subhanahu wa ta'ala haka mutum ya yi wannan za su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abun da ya yi kuma ya yi daidai haka in ana so a samu sauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to a Allah ba a saba wa Allah subhanahu wata'ala har sai lokacin da yanayi ya kai yanayi kuma ya ɓaci sannan kuma a zo ana ta maganar cewa an shiga wani hali ko an dawo ana ta nadama a faɗi wannan a faɗi wancan a lokacin da aka ga azaba a rinka shi yasa Allah ce ba na qad ja'at ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin tabbas ayoyina sun zo maka amma kuma ƙaryata ayoyin sannan kai girman kai sannan ka zama daga cikin bijirarru kafirai waɗanda suka kauce wa ayoyin Allah suka iya da su haka Allah subhanahu wata'ala yayi bayani wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda ranar tashin alkiyama zaka ga waɗanda suka iya ta ayoyin Allah fisakun suna turnike baki alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin yanzu jahannama ba ta isa a ce ita ce makoma ga almutakabbiri na masu girman kai ba masu girman kai su ne masu gushewa dokokin Allah ba sa bin dokar Allah ba sa bin abin da Allah ya ce sai abin da su ga masu yi ba za ka wutar jahannama ta ishe su Allah ya kare mu daga wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu daga wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya ce wa yunajjillahu alladhina taqaw an karanta wannan mako wa yunajjillahu alladhina taqaw Allah subhanahu wata'ala zai tsere da waɗanda suka ji tsoron su suka yi taka tsantsan suka bi Allah wato bisa haske daga gurin Allah suna masu faɗayin lada a gurin Allah suka nisanci wato a za a bunan saƙon Allah bisa haske daga gurin Allah suna masu tsoron azabar Allah waɗanda su ne allazi na taƙau ko kuma waɗanda suka sanya wiƙaya tsakaninsu da azabar Allah bi mafarazatihim Allah zai tserar da su da rabon da suka samu na rabuwa wato na rabauta la masu humu su'u wato abu ne mummunan abu ba zai zo kusa da su ba ma balle ya shafe su wala hum yahzanun kuma ba za su yi ciki ba ranar tashin alkiyama ranar da za su rabu da duniya ba za su yi bakin ciki ba haka kuma in sun haɗu da Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama ba za su yi bakin ciki ba wannan shine Allah subhanahu wataala ke faɗi yace kuma Allahu khaliqu kulli shay'in ita ma an karanta wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin kowane abu da gani ko mai kyau ne ko mummuna Allah shine mahalicinsa ko a ganinka bai maka kyau ba Allah subhanahu wataala ya san me yasa ya halicce shi ba Allah shine ya halicci dabbobin da suke da guba ma a bakin su ba Allah ba shi ya halicci maciji ba idan maciji ya sari mutum ba bala'i bane amma Allah shi ya halicce shi kuma yake raya shi kuma yake bashi rayuwa din da abinci kuma yake aihuwa ya haifi ya yayi abubuwa Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ba shi ya halicci aljanu ba suke zaluntar mutane suke wahalar mutane ba Allah bane ya halicce su Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine ya halicci kowane abu da kike gani wa huwa kuma shi ya san hikimar da yasa ya halicce shi wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake abun abun yake kula da kowane abu yana kula da kowane abu shi ya lifi abun kuma shi yake kula da shi haka babu wanda yake kula da rayuwa sai Allah subhanahu wataala don ka abi Allah a samu sauki Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam wani lokaci ya zamu dakata anan nan insha Allah ta'ala muna fata Allah ya gafarta mana kula kuran mu Allah ya yafe mana zunuban mu Allah subhanahu wataala ya gafarta wa iyayenmu ya fassaha musu cikin kaburburan su ya yafe musu kurakuran su duk abuna lura da cewa wasu uzurori sun sa yau ba a samu cikakken sauran mintuna ba muna fatan Allah ya mana albarka cikin abin da muka san waɗanda suka tsaya suka jajirce da ƙoƙari wajen ɗauka da yaɗawa Allah subhanahu wataala ya ƙara musu albarka ya haɗa mu cikin lada baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu zuwa ga abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu duniya da lahira Allah ya shirya da zuriyar mu da iyalan mu ya tabbatar da mu bisa shiriya wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk